A fannin aikata laifuka bisa kafafen yada labarai na zamani cewa da yanar gizo, waɗanne hukunci ne aka yi tanadi a fuskar kundin shari'a a bisa wannan laifi a Nijar. Da farko barazana ce, kuna iya yin karamar barazana, kuna iya amfani da yanar gizo don yin barazana. Akwai kuma ha'inci, kuna iya amfani da shafin yanar gizo ko WhatsApp ko kuma Facebook don ku ha'inci mutane. Za ku iya zaluntar wani ta hanyar yanar gizo in kuka watsa wasu abubuwa da ke taba ko akan mutuncin wani ta hanyar facebook whatsapp laifi ne kan dokar labarai da kuma cikin dokar aikata laifi ta hanyar yanar gizo misali in kuka aikata wani laifi ta hanyar kafar yanar gizo ko facebook an buƙaci da juju da ya yi taka tsantsan don ya sa shari'ar ta yi tsanani waɗanne hukunci ne aka yi tanadi a cikin kundin shari'a da kuma doka wacce take magana bisa aikata laifuka a bisa yanar gizo. In an ɗora wa mutum hannu don aikata laifi ta hanyar na'urori, shari'ar za ta umarci da a amshe kayayyakin aikin da suka sa aka aiwatar da wannan laifin. Yana iya yiwuwa wayar hannu, na'urorin kimiyyar kwamfuta shi ake cewa ƙarin hukunci. Hukuncin zai kuma hana sa wasu wasiƙu na ɗan lokaci ko na kullum a kan yanar gizo da suka sa aka aiwatar da wannan laifin. Juju yana iya ba da umarni kan duk dukkan mutumin da ya aiwatar da laifi ko mutumin da ya cancanta da a sa duk abin da ya kamata don hana shiga ko kafa shafin yanar gizo da aka yi laifin kuma juji zai ba da umarni a matsayin ƙari fitar da kuɗin ku ta hanyar fitar da shawara akan wannan abun a cikin kwanaki goma sha biyar da aka yanke shari'a ana iya samun 'yan ƙasa masu taurin kai da ke ƙin aiki da umarnin kotu za ku yi kurkutun shekaru uku zuwa shekaru shida da kuma biyan diyar dubu ɗari zuwa zuwa miliyan biyar na sifa in kuka ki bin hukuncin da kotu ta yanke in a cikin wa'adi goma sha biyar kinna bayan an sa ku kurkuku ba ku yaɗa takardar hanin ku ba za a iya sa ku kurkukun shekara ɗaya zuwa shekaru biyar da biyan diyar miliyan ɗaya zuwa miliyan goma.